أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتدي ومن يذلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين shugaban wannan kungiya sa imam kwakwace shugaban majalisar malamai a sheikh mai bawa malam jamilu shugaban agaji babban allaraman yola da adamawa allaraman muhammadu bunza sauran shugabanni إياه الأمة نتورى ما تورى رمو تتا شبي ريديو تقوم أقفى نميديا نميبيا تغنان مصلى الشيخ حكومي أنا أرغب أرغب لوخ الغمان شبي سيس نيجيريا muna gaishe ku da gaisuwar islama babban sakatare na wannan kungiya ta umar alwata jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne ashirin da bakwai ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da takwas ga watan Etiriri, miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Yuka alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Kamar yadda kuka ga yanayin yau mai yiwa an ci wawa an wace. amma ba mu dai can gaibi ba sai dai ga dukkanin alama ba mamaki an yi lailatul qadari fiya amma dai za mu ci gaba da nema saboda mu san tsarin Allah amma babu shakka idan aka yi lailatul qadari to ranar da za ta biyo bayan shi za a same ta da irin wannan yanayi ko da tsakar bazara ne Koya ya ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karɓa mana abin da muka yi ya ke mana kurakurai da muka yi kamar yadda kuka sani an share kusan wata ɗaya tare da Dr. ashir suleiman bawa da Dr. alarama amir ibrahim Malam Hamza Gulma ana gabatar da wannan darasi yau ne za a rufe wannan darasi daidai da muka saba za ku gamu makara muna ba da haƙuri wani tsari ne wanda haka Allah ya kaddara sai Malam Abdullahi Merawa dan gidan rediyon Kebbi Rediyo wanda shi ne mu kowace shekara bana ma haka aka yi ta tafiyar da wannan program kowa yana jin abin da aka yi kuma yana karuwa muna roƙon Allah ya saka miki da akai duk wanda suka ɗauki nauyin wannan program bangiji Allah ya biya su da aljanna ya kuma yi musu albarka yau ba rana ce da za mu dogon karatu ba ko da dai minti sha biyar ne ko kirin manufa dai shi ne yadda kuka ba da haɗin kai duniya ta dai ku da ruhin addini an shaide ku da ruhin musulunci akwai bukata ku dage ku ci gaba da haka musamman gefen 'ya'yanku taimaka duk da gurɓacewa lokaci da yanayi ba cewa kun samar da wata tarbiyya ta musamman game da game da 'ya'yanku dukkan marubuta sun rubuta cewa baiwa mace ɗaya ilimi daraja iliminta da amfanin iliminta da girman iliminta yana daidai da ba ɗa namiji biyu ilimi in bayan ɓangaren ilimi babu inda aka kawo irin wannan saboda haka sai ku taimaka ku rage yawan finafinai da kuke kallo cikin ɗakunanku tare da 'ya'yanku ku yi sikirinin ku san wani irin tasha ce za ku kamo ma yaran su kalla domin su bihana kuwa ta'ala ya ce walan tarda an kalma ta walan tarda an kalma wa an nasara hatta tattari al-sabru qul inna hudal سبحانه وتعالى وننكر أنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ba yadda za a yi cikin duniyar nan ya rasulalla yahudawa su yadda da kai har abada ba yahudi ba zai yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam tun da bai yadda da annabi ba bai yadda da mabiyi annabi ba da bai yadda da shi ba bai yadda da musulmi gaba daya wannan da tara balle da taro masu makirci a daban-daban ba za su taɓa yi da ku ba lokaci guda bai hude zai yadda da ke ko ba na tare shi ne hatta ta tabi a millata sai in kai an da ka saki addininka ka biya gudawa ko ka bi nasara wannan dalili ne a kan annabi sallallahu alaihi ko kuma dalili ne na mutafallin wanda ake magana da shi saboda haka ba sai da za a yi yahudu su bar mu zauna lafiya kullum za su dinga bullo mana da harakar wayewa da sunan ci gaba suna tallata muku ɗabi'unsu da al'adunsu alhali su ma ɗabi'un da al'adun da suka kafa wallahi su ma sun gaje da su kamar yanzu inda za ku binciki matan germany da matan spain da matan belgium da mata na Poland da Paris yanzu dole ya sama an samu an sadu an doka duk matar da ta aiki ta haihu gwamnati za ta yi mata kyauta saboda ne saboda zuri'an turawa suna neman su kare sun yi ta family planning sun yi ta family fulani har an waye gari tsofaffin da a akwai tsuwa ba su iya soja ba su iya aikin 'yan sanda ba su iya siyasa mata gaskiya ya'ya kuma waɗanda ya kamata suke gurabun ma'aikacin ne da kwamfuna babu domin kowace mace ɗari dai wuce a yadda mata ta yi aihuwa ɗaya ɗaya don mi don kawo mace wai su ci gaba da zama budurwa a kuma ƙarya ce ai ƙarya ce Allah da kanki ya faɗa cikin nassin Qur'ani cewa wa man amirhu nunafisu ma wa man amirhu wallahi wanda muka ba yawancin rai ko mi shahe shahe ne ko mi kyalkyali ne Ko rikin kayan daɗin shi bai isa ba nuna fito fil za mu tawaye halittar shi dole gani ne ya rage dole ji ne ya rage dole karfin jiki ne ya rage dole kafafun shi da hannuwa da kugu da gadon bayan shi da fatar shi wallahi dole ta nuna ko da kurkura ba ta yi so ba ruwa ta iya riga ya kyau babu da za a yi a hana shi da nasisu filhar saboda haka turawa sun shiga wahala saboda ƙarfin na family plan. yanzu an dawo ma kyanwa ake bar magado ko a ban makare babban mai kudi ya mutu bature bai da diya an yi amfani da family planning diya uku na diya biyu sun mutu saura ɗaya ɗaya kuma ya hau da ke don haka dole su rubuta yake in ya mutu gado ne ya ba kare yauke wanda Allah ya ɗaukaki daren da shi ya yi shi musulmi ko cikin musulunci aka ce ke kina cikin jama'ar ahalin sunna wanda a duniya gaba daya an yi ittifaki wallahi babu wata kungiyar addini da take da asali a cikin qur'ani wallahi sai sunna ba wata kungiya da take da asali a cikin sahabbai sai sunna har ma addini ma gaba daya haramun ne a yi shi in ba barkatun sunna sallah duk wanda sallah take farilla wallahi dole sunna shi za ta faɗi wanda za a yi in ba ta sunna za a koyi sallah ba sallan ba ta da wani amfani haka nan azumi dole ya zama karkashin sunna haka nan zakka dole sai ta zama karkashin sunna haka nan aikin haji duk waɗannan shika guda hudu na ibada hamma da shi shike na sikon na biyar shine tauhid ba wanda ke da haƙƙi karantar da shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ku gode ma Allah imatin islam sai karin jiya kun ga wata baturiya ana ket da ita kotu saboda ta auri kare shi kuma kare ba a san da ya faru ba wurin jima'i da ita ya samu mace da wani ciwo shi ne kuma za ta kai ki kotu wani mijinta ya cuce ta waye mijin kare saboda haka shi kuma kare halitta al'aurar shi ba daidai suke da halitta al'aurar mace ba Allah kowane ya ajiye shi ga inda ya dace lalacewa irin na bature da lalaci na bayahude shi ya kai su ga wannan bala'i ko a ce mace guda ta auri namiji bakwai wai ita ke rabon kwana in ta aiki ɗaya sai a zo kotu a da mazajen nan guda bakwai a kotu ita ko ta shigo ta zagaya su so uku gaba gare su ta su ta kalli wannan ta kalli wannan su bai da ikon ya ce ɗana shi na sai wanda ta nuna ta ce wan mutu ɗan shi rayuwa dai ta dabbobi amma rayuwa rayuwar islam rayuwa ce mafi kima rayuwa ce mafi mutuntawa da kuma darajar. kuma ya za a yi su tallata muku kawace-kawacensu alhali ba sa son su ba sa son annabi, kuma ko suna son ku mutumin da bai son annabinka, ka yau duniyar da mutumin da ya shela ma duniya bai kauna annabi muhammad to allah a yau duniya mai zai ta kai sha'awa allah da kanshi yana cewa ha an so ha an so na تحبون فأنتم ولا تحبونهم وتؤمنون بالكتاب كله الكتاب كلكم سبحانه وتعالى ce ha an sulbula ga ku san aka yi a daɗin duniya don haka Allah ma da ya kawo hijabi ya kauyanci ƙur'anin da ya magana hijabi bai waye ba irin wannan cin mutunci da bature ke wa musulunci a dawo ana sha'awa ke a kujina da ban mamaki suna ke tuhibbuna mu kuna son su wallahi tuhibbuna ku sun ba sa kaunar ku na farko dai zai yi wa Allah shi mana karya Allah ya gaya mana bature ba ya bude bature ba na tare bai kaunan ba to ya za a iya kawo talabijin cikin ɗakin ki da zama a tsaye su zama a tsaye yanzu ga shi na an kawo muku arewa 24 ko 84 ne 24 yanzu bature ya gane cewa masu wa'azi da ku gaba ɗaya sun gano da sisa turawa kun daina kallon fina-finan indiya kun daina kallon fina-finai na amerika da fina-finai na turawa to yanzu ƙarƙashin isra'ila an dawo an yi tunanin cewa yanzu a mai da finafinai da yarenku na hauta. yarbawa a yi musu tasha ta yarbanci fulani ma yanzu an yi musu tasha ta fulatanci ta duniya da ba daya amma su ke sponsor suwa ke daukar nauyin waɗannan talibishin isra'ila ya za a yi kowane yini isra'ila suna kashe suna kashe mana musulmi a falastin ga su kusa da su kuna kallo ga talabijin suna kashe naku mutane amma sun tsallake sun zo ƙasar sun nuna ku suna ƙaunar ku sai an da itirikul karuwa sai a sa ta ga talabijin a ce ita za ta yi drama ta koya miki wadda aka zama aure ita kuma ita ka ba ta yi aure ba ta yi zama aure amma wai bari ta koya miki wadda aka zama aure to ta ina ga suratun nisa ƙur'ani ka taukau saboda girmama mata ya ware sura ya sa masa sura nisa sura mata sai da Allah ya duba haƙoƙan mata da aka danne na duniya ya aiko annabi ya ce ta yaƙi kowace kabila take danne haƙƙin mace a je a yaƙe ta ga ayoyi nan daban-daban cikin ƙur'ani ko da annabi ya zo ba a yi za a yi mace ba in an an yi ta turbe tashi ya take ko da annabi ya zo mace gado ce ga 'ya'yan ubansu wadda ka gari gidan babanka ka gaji gonan babanka ka gaji kudi da properties na babanka haka za ka gaji matan babanka kina ji kina gani kina kwana da ɗan ciki ɗan mai ko ce ta haife shi ɗan ciki ke yi rayu da ubani, ke dawo kuma kina yayi da shi baban shi ya ga al'aurarki ɗan shi ya ga al'aurar wani irin wulakanci ni ya ga dama kuma bai son kwana da ke yarke ki matsayin boyewa a gida ya dinga share mai daki ne ya dinga wanke mai kwanna ke gado ne na ubani ne wulakanci iri-iri Allah ya ce ma'anabi ya tashi da yake ki wannan ɗabi'u na wulakanta mace wai suna yanzu kuma suka dawo wai suna gwada muku ai wannan tsari na annabi wannan tsari na Allah tsari ne da aka maishe ku gidadawa an maishe ku ƙauyawa har a zo wai a ce wai gadon uwa ɗaya ba ɗaya amma wai littafin da hadin rufai wai an wulaƙanta ku yi tunani kuma abin da suke rini sun san sun ka doka budurwa ba ta aure sai ta kai 18 years sannan ka yi aure inda hankali ne sai ce ba damuwa a bari ka yi ɗaya amma kun san sisa da ake fi in ta kai shekara bakwai ko takwas sai a fara ba ta condom sai a fara ba ta kororo roba don karta ɗauki a fara ba ta family planning injection ko tablet tun da bature ya ce kace aure sai ta yi sha takwas ita ko ta yi shekara sha uku ta bada maimakon ya ɗauki mataki ya ga cewa an yi mata taimako kada a cutatar da ita kuma sai ya ɗauko roba ya ba ta ya ce ta samu al'aurar ta ba ta haihuwa kuma a ba ta yancin kanta in tana son yawon da ya saurayi a bari ta in tana son ta je london da yaron ta abokin ta a bari ta je ki ake ma da turanci child right yankin yara ba wani abu ba ne yankin yara matakai ne da bature yake ɗauka ya gurɓata mana jama'a ya zama da anna su kama amfani da yaran mu su haifar mu da ɗiyan anna don haka ba su da kishi ba su da tarbiyya mu muna cin naman shanu su suna cin nama alade ya za a yi mu zama iri daya to yanzu ma sun fito da wani sistan cewa kamata ya yi nan gaba a yi tunani bai kamata magidanci ya je wani gida ya yi aure ba saboda ka sake dukiyar gida ka je ka kai ta wani gida wai suna ganin wannan isra bagansi ne Bannan dukiya ne don haka tunanin yanzu a mai da aure cikin gida yanzu kudu ma da yawa kudu sun faru bahaushe ma yana jawo ya kamata auren gida auren na gida yarinya da canza ubansa da kuɗi kaga ba hauke ya zan bai yahudi da ya kawo magana aure tsakanin kai da iya cikin saboda ha kuma yanzu sun halarta auren jinsi har najeriya suna nan ana cikukuwa lokacin gadi na abba ina ɗaya daga cikin waɗanda an ka naɗa mu je majalisa mu yi kan ya zama doka in kun gaya da muka shiga majalisa muka yi ta wahala ka yi tsaye awa uku kana magana wai kawai ana son a rubuta rawa sun ce dole a rubuta mace ta aure mace namiji kuma ya aure namiji ba babu yan agaji mata ne Allah ya taimake mu dai ƙarshe majalisa ta ba mu haɗin kai muka yi galaba a katoke ko yanzu an sake dawowa da yanzu doka muku aka sake dawowa da a Najeriya suna nan House of Assembly doka ta farko ita ce ta child right kuma wata kotu ta amince da wannan dokar tie right shi kuma tie right in baka san ma'anar shi ba da Allah ya sa kuna zuwa turai kuna gani yadda suke ana rufe da ɗanka da ɗanki in ba su suka yi da a sake su fi sallah ba ba ki da izinin ta da yaro yana bacci ya yi sallah ba a nuna mai kuwanin da ya kamata ya sa ba a sa doka auren jinsi in ya so in ya girma yana son ya auri yaro wari ne su yi luwaɗi ya ɗaura musu aure suna da yanci in ba ki yadda ba ban bai yadda ba a je kotu a ɗaure ba a ya yi ya ma an yi ta aure budurwa ya uwarsa wanda ake cima da turanci da jibiyani a yanzu an rungu lesbianism is common ba ma ko nina ba mace dumu-dumu da hijabi amma ya iska lesbianism yana nan yanzu duka yawa wasu tun da an hana mace ta auri mace to yanzu shi kenan sai su dinga yi bayan fage mace ta gina tsadadden gida da falo da komai da ɗauko 'yan mata to ban san wane zai yi amfani da wani saboda haka abin da turawa suke sun su kai gare shi sai dai a ce allah ya kai don haka yanzu suka kirkiro muku talabijin a gida ana koya ma maku da fisa ana kuna ganin kamar eh kuma sun gane bukab <coughs> don akwai wani baturi da aka turo ana kira ne dabba shekarar dabba shekara hamsin yana training ya aka yi a samu tuta ma mace mugu abu sai aka ce a yi amfani da shirin kishiya sai a zo a sa akwatin talabijin a ɗauko mata ita waga ta san manufa waga ta san manufa su da drama sai a ce shirin kishiya sai waga ta ɗora yin abu na tuta ma kishiya Mu kuma da kuke kallo kamar ana cire da ku cewa ai gidanku kishi yake haka take Na haƙo da ta ya ke kwana kina kallon arewa 24 ke kwana kina kallon tashoshi babu azkar babu nashin fili babu karatun ƙur'ani babu hidima mai gida bal kawai an ɗauki hankalinki ga akwati don wannan talabijin har da shawar miji ta aure ana cire ma mace in ta goge cikin kallon talabijin ko ran kwanan ta da mijinta ba ta da bukata saboda haka sai a zauna ana karantar da ita ko da ta ya kawai yake ba ku yi faɗa ba yake akwai fahimtar juna kishiyarki musulma musulmaci ke ma musulma ke. amma kwana kina kallon da jisar turawa ta sa kishi amma wallahi ba ke dare ka ni ka yi da kishiya ni ka yi da kaza drama ce amma ta zama a zuciya ke yi bilibin ke yadda ya eh, yi haka ɗin ne kuma wallahi abin da drama me yi drama ƙarya ƙarya ita ake ce ma drama lokacin muna student sun mun drama ba wani abu ne drama abu ɗaya ne za a shirya don a ba da dariya ko ko don a jirgi ba a shari a ba a ne ba ne saboda ka yi kirbi kyafu wallahi tallahi kirbi kyafu ku yi hankali allah ya ce ku yi hankali da sharri turawa ga kungiyoyi na yanzu sun kirkiro muku na baki baki an samu ku dokoki mazan ku ba su da ikon su ce kan yi don mi don talauci ya yi yawa ko baki ya yi yawa ga tsada kaya ga mata kuma sun kasa tashi tsaye temanin da aka baki naira biyu shekara goma suna har da ake baki kuma yanzu dari biyu nan suna bukatar kai akalla dubu ɗaya amma an bar ki ɗari biyu ko ɗari uku na ke bari ga turawa sun yi miki da disisa dama da hagu ga talabijin kina kallo tana koya miki wadda aka cuta wadda aka sharri wai su maganar da suka ce ai sun koya miki cuta ne don in za a cuce ki ki gane wallahi ƙarya ne tire ne din ku ake yi gaba koya muku gaba ne ake da abokiyar zaman ki a koya miki sharri wanda za ki cuta ma abokiyar zaman ki ka shi ne kuma ku je ku riba ku gani mace nawa cikin su adda hijab ke kuma kina da hijab ba ɗaya kuke ba tsohuwar fariki ta gwangwaje ta gwangwaje ta yi kowane irin ke shege a duniya wani ta za ta koya miki rayuwa a wani ta za ta tsaye da zinci wadda aka zama da kishiya da ɗiya ta kuma sai a turo wata ta yi so ni wallahi mata ba wanda ya isa ya bugan mini iya ko hidimarta na bugan mini iya balle haraka lawo haraka banza Kunga ga ana condemning arabic teacher ko ka gama ta ɗaya ga talabijin ta hito ko wani miji da shi da shi da gebe da shi ya tawo kala ni wallahi irin wannan kawanci ni wallahi ban iya shi ana sirfa miki kyamar masu addini duka yana nan a talabijin kuma gidajen yanzu sun yi blueprint sun yi blueprint da da kati ke yawo 1975 kashi ake yawo da ita baturiya ta yi to jirgin yara suna tsaye suna yin album lokacin da akwai sokoto sinima akwai northern sinima yan argungu tashi suke daga nan su je sokoto sai an tashi sha biyun dare bugo mashin su dawo ana training kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya ga boko nan ba a yi shi ba an shiga bala'i in an yi boko kuma suwaye a boko suwa ka kawo boko turawa yanzu nan da za mu ce ku shiga layi bari ba ku misali wanda za ku gani da ido da za mu ce duk matan da annan su shiga layi yan agaji su kirga na ɗaya bayan ɗaya duk da sai an same ku a tambaci hijabi ne guda an ɗauko shi an ta sama amma zanin ƙasa baƙar tsadadda a tamfata a tsadadda da dunki haƙadiji zane tsadadde amma babu wanda za a yi mai gida bai da a babu hijab dole a ɗan jewa hijabin nan sama shi ko hijabin nan da an ta inda ake so a je an ka kire shi an ka aje ga kushin ta komo tirifin budurwa an shirya muku ɗunke-ɗunke da ana show me your chest show me your back show me your shoulder show me your kada show me your kada duk da talabijin an ka koyar yaran kuma za kuma an koya muku wani aski da ake cewa body brown ko kuma zulu ko kuma soya sunayen anna ne turawa mafi yawan yaranmu 'yan maza tuwa ne da suke sawa dan kwallon nan na da an ka tambaye shi duk duniya wa ta da shi yake ba wanda bai kauna duniya kamar annabi muhammadu duk duniya shi abai amma ga shi na an yi kwallo da hotuna ne yaran mu suna sawa suna sha'awa ce saboda ya iya kwallo lokacin da ake kwallon nan lokacin islamiyya sai sa an ba mata ba ire-iren ku duk makarantu sun abin da ya rage yan kaɗan nan islamiyya mafi yawa ta mutu babu yara wasu duk an rude ina yara suna wurin kwallo wasu na cikin walo suna kallon fin yaro tun yana ɗan ƙarami ya iya hansai ya ɗauka ya yi tashin ya yi abubuwa da yawa yanzu wannan ke na Zariya. muna cikin garin Zariya abin ya faru mace ta zo haihuwa sai ta aiki jaki an ce an yi ultrasound ciki gudan cike ya wata an yi ultrasound an yi hoto an yi scanning an yi komi babu ciki ana cikin aune-aune to Allah an yi cikin ga kai ke girma haka kuma an auna babu jariri babu jariri kuma ga ciki da ke saka daya sai an tattalabe ta a ce jariri na ana cikin haka ta aiki sai ta aiki ta yi ko wata biyu ba ya bai kun ga dai magana ga dole a dai rufe ta ko dole a rufe ta ko ko Allah na halitta jaki sai dai a rufe ta ita kan matar da ta haihu lokacin mana tafsiri a wata jiha ta a yi kwato so ku biyan da binciken ya gano yanzu ga turawa sun yi muku roba-roba su mata an yi musu roba injin na zakari injin da haika al'aurar namiji yanzu nan is common birnin kebe nan ma argungu an kawo shi sokoto is common balle abuja kano ko ina lagos is common the baby girl wannan baby mace ce kamo da kaga ana dauko mashin ko ba cikin akwati yake ba haka ake order ta akwai wadda baby ta kai miliyan bakwai da an zo an sa iska an karfi cika ta ko'ina aka haɗa ta da lantarki kamar mai tashi sai ka ga ƙatotuwar baturiya mace da gashin kanta da al'auranta da hamatanta da nunanta da hai'a kuma wallahi motsi ta kai da an dona ta ga injin kawai sai mazansu su je sai su haɗa sai su tuɗe sai su kwanta kanta tana tsuwa tana action tana irin na mace wai saboda kada a ɗauki ƙwayar hiv kwamiji ya samu wannan ba ruwanci da ke haƙƙin aure ga mata ce ba zai bayar ba ita kuma matar ga ai mata injin na zakari namiji wadda take so za ta sarrafa shi in ta gama kawai ta je ta yi wanka ya za a yi ta tuna haƙƙin aure in mace na sha'awar mace ya uwarta ba ta son namiji kamar yadda namiji yana luwaɗi bai sha'awar mace duk namiji mai luwaɗi bai iya auren mace biyu ko uku don ko ɗaya ma lura shi wallah bai so bai son mace dama asalin abin ai shaitan ne kuma nassin qur'ani cewa inna shaytana lakum inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu Allah sai ce ne inna yad'u ila inna shaytana lakum aduwwun shaytan maki a fattakhidhuhu aduwwa kurike shi maƙe. bai da aiki sai halakar da al'umma inna ma ya da ohis babu da ya kolo min a sai aikin shi ke training yanzu an yi gashin kan mace ko da yake wani ayya ya kai shekara ashirin da wani abu hula-hula amma hai a gashin kan mace ne da mace ta zita shiga kanta sai ɗaya ta canza halitta to yanzu ma an yi huskan mace in mace za ta aure sai su sa shi kamar su yake sassan ya shiga kai ya yi daidai zuwa zuwa kirjinta shi kenan sai ka ganta mai tsananin kyau duko maza mai mace mai kyau ake so yanzu magana annabi ma mai addini yanzu an wuce wannan yayi mace dai baturiya ita ake so yanzu da auren shi amma kamar idda ke mijin ki babu ruwan shi da ke turawa duk sun bi sun lalata ruwa kuma bature bai tsaya nan ba tattalin arzikinmu na ƙasa na duniya gaba ɗaya turawa sai faki, duk inda adda tattalin arziki zube ƙasa a sai a kashe waɗanda a wurin nan turawa su mallake shi shi ne asalin rikicin boko haram shi ne asalin yakin yankin sahel wanda ya hana gini kanafure ya hada na faso mali niger wani yanki na chadi cameroon <coughs> algeria <coughs> da libya tattalin arziki an shirfiɗe aka wanda ya faru daga boda libya ya shigo chad ya shigo borno ya shigo gombe bauchi sai da ya so ya doki benue dukkan wurin nan wani irin tattalin arziki ne na zamani crude oil mafi tsada a duniya da fallin kura da kuza da iranian da zinari da tagulla su ne Allah ya kawo ya daza ƙasashen musulmi ƙasa cikin ilimin Allah na gaibi ya san da za a cimma ƙarnin da wannan arziki za a fito da shi a yi amfani da shi don haka su wa wata'ala sai ya halitta musulmi wannan area iraki sun yi ko'ina ƙarfin tattalin arzikin mai sai sa tura suka kashe saddam hussein suka da mulkin a wurin iran duk da kasancewa ba mutane arziki ba ne amma suna ne sallah don haka tattalin arzikin ƙarfin mai yana iran daga nan kuma sai saudiya saudiya kuma an haɗa ta da yaƙi da ita da yaman da mutanen ƙabilar hutu na shi'a don haka wannan daula ta jaziratul arab mafi ƙarfin arziki na allah na duniya an zuba ki a wurin don haka bari a sa su yaki su kashe junansu turawa su shigo sulhu sai su fashe wannan tattalin arziki asalin rikicin kidnapper zamfara ne ai ba wani abu ba ne zamfara iraniyon ne kwallin kura wanda duk duniya babu bai kyau iri ne na zinari shi na a akwai zamfara don haka aka haddasa wanda kidnapping eh, don a samu damar da za a kwashi tattalin arzikinmu yanzu turawa na da sun matsa ma Najeriya kaini akan a bari su taho su kawo mata gudunmuwa na sojoji da na'urori alhali sun suka haddasa wanga kaji wani abu barno bayan sun haddasa boko haram wuri ya ɗaiɗaice ya mace kuma tura suka zo wai za su kawo tallafi na 'yan gudun hijira don haka suka kama base-base na turawa sai da aka samu mace mai cike shege dubu talatin kuma suna ke haddasa wannan abu an kore maza an kore mata an kashe biji an kashe uwa an kashe manyan ya'ya mace ta koma sansanin hijira wurin fitsari ma ba ta da wurin wanka ba ta da abinci ba ta da bature ya kawo ko wani soja ko wani ɗan iska wakilin turawa yana so ya jina da ita don ya ba ta abinci ya za a yi ba ta da ba inda mutuwa za ta kuma su waɗannan ƙabilun da ke cikin jejin naija zamfara kaduna katsina shedi wa haka an riga an ne ɗinsu abinda ake so su samar da 'ya'ya shagu don haka bana abin ya ɗanto da sauki amma ba da wallahi matar da an ka kashe ba ta da iyaka an ba ta ruwa ta karya azumi take ina azumi ba mu shan ruwa da rana sai magariba ta yi sai ce ta nika karya azumi zina da yi ne tana wasa sai ya harbe ta doki shi yadda ta ga an harbe ya uwarta dole zuwa abin da aka ce ta yi shi problem shine ai abin da aka tuna muku da aka jarrabe mu da ita gaba daya domin yadda tsarin Allah yake shine cewa ai wata ku fitnatan wata na fitnatan na tusibanna alladhina zalamu minkum Allah yake ku ji tsoron tsakulo kamirki da ayyukan kamirci saboda da tusibanna alladhina zalamu minkum kata kafirci shi ke jawo fitina fitina kuma in ta zo wanda a asalin kawo ta ba gare za ta tsaya kowace ya ji ga jiki ne na rantse da Allah ina gaya muku ba gai ji ni sani ba wallahi abin da aka ne nan gaba wallahi sai mun yi kuka da hawaye yanzu Allah wai ki aniyar su niyyar su cikin Ramadan din ga ya zama na duk argungu ba a samun buhu goma da aka sai na wani abinci wallahi niyyar su ke su sun faɗa a rediyo a yi cewa za a yi azumi cikin bakin talauci ko kuma aka yi rashin sa'a kun cika masallatai kuna ma'alla kuka kun cika wurin tafsirai kuna ma'alla kuka ku islamiyya ko islamiyya kullum ga kunan da addini da ƙur'ani kuna karatu don haka Allah bai bai sauraron su Allah ya yi waci da su

ba ta da abinci kaza kaza don Allah karki kama mata ki lallace ta ki yi mata guidance and counseling ki ba ta shawarwari ki dora ta ga hanya ki ce mata ta yi hakuri in kina da abin ba ta ki ba ta ta koma ɗakin miji gidan kowa ya wanka yana da nama a da ba a gidan kowa na da matsala wallahi ba gidan da bai bincike yanzu fikar fitar buhari wanda ko suna ne yanzu ba musu mutiya wallahi sharrin turawa wallahi mutumin kirki ne wallahi buhari mutumin kirki ne dattijo ne ba farawo ba ne amma bai cikin a asiri ta duniya tun da bai cikin a asiri bai cikin cns cna bai cikin menene ƙungiyar daya bai cikin solstice miracle ba fahimla ce na kawo musulmi ga shi nan wallahi ke yasa suka sa shi gaba bugun ware sun ka su ga baya gare sai mamaki wa ba wani abu ya ci ba ha cikin silin ne an kai mai wannan cikin silin shi kuma ya manyanta da ya zauna don lokaci a zuwa ce mai ranka ne ka zai ka huta likita ya sama ta sa ya huta kuma mu da muka taso da sami kamar muna son ya sauka tun da bai iya to sai a yi calculation in ya sauka wa zai hau musulmi zai hau in ya sauka kirista zai hau ai da bakin irin na da baki baki ba son su muka yi ba amma baya da za a yi dole a lura da sharrin bature ko yanzu wanga zaɓe da za a sake musulmi ya koma hawa in dai ba musulmi ne karen turawa ba wallahi sai sun ɗau matakin halakari da duniya ce yanzu saddam musulmi mai yayi mutu sai da suka kashe shi shekara bakwai sun karfe aikini kuskure sun gano bai da makamar nukiliya bush da kai ne ya zo yake yana neman a yare to a yare maka ka kashe ga mutane ka tarwata gwamnati afghanistan shari'a musulunci sun ka kafa shi ne dalilin tamfa su da da minene 11 september 11 september 11 ƙarya ce because ran da za a yi september 11 duk ba hude bai je kasuwa ba duk ba hude bai je ba ku binciki tarihi in ba su san da ai ba suna hana talakawa su su je kuma in sun san da ai rista ba a ɗau matakin tare jirgin ba da fita ce ana yi amfani har da musulmi yan uwanmu a cikin kusan mu to yanzu an ba afghanistan mulkinsu sun kawo a musulunci sun sa doka sama da dokar saudi arabia an dawo an ce a rike musu tattalin arziki saboda suna taure ma mace yancin da wai ba ta yi ta sai da bishiya, don me za a sama cin sa bishiya. ni wallahi ka a ce ina son kaina ne kawai wallahi tallahi a je sauran garuruwan kebbi kai a tara mace ɗari uku mace nawa har da hijab in ka ga hijab an gungune wallahi in ka ga mata guru tirela ɗaya da hijabi in Allah so akwai ƴan arzumu cikin su ka ku sannan kowa can baƙar wahala zama na arzumu ko ni ne san sirin kaina amma addini wanga da suke gani duka kedi state wallahi ban ɗebe ba duka kedi state duk emirate ni dan ban duk emirate amma wallahi babu emirate ɗin da Allah ya sa mu addini kamar azungu emirate manyan su da sarakunan su da matan su da yaran su duk iya shege da mutum da idai addini zai faru. I notice ina magana akan ilimi kan knowledge I can defend myself gaban kowace kotu akan wannan amma wallahi ba malami na isala a Najeriya da ya gaba kan wahala da ni gani a zamana nan amma I must tell true dole mu faɗa muku gaskiya wannan gaya muku gaskiya gidana ma ni sakatuwa, an yi shiriki an yi komi domin mu sassauta mai wani wuri surfan yake da koma sun kudu wani suka ce da koma bandu ɗan da saboda bakin cikin da muke ciki da jarma da dallacin kebi sun suka ji labari suka je gidanmu da mata na da ni aka zauna ana ta kuka wallahi an ka hana na an ka dakatar da tafiyar amma duk da haka na san shi ne best area ta addini the best area ta addini wallahi babu kama arzuni tun daga kanta kuma saboda haka amma sani turawa suna son su rinjaye mu turawa suna son su cibo suna yi mana da fita ta inda ba masa don haka dole a yi tunani dole ku kama 'ya'yanku ku kama addinin eh, naku wurare wanda kuka san cewa bature na biyowa ta nan ya halaka muku tarbiyya a dawo da yake ta yi suke shege wai a ta yawo kotu da ita ana ɗaukar ta talabijin wani shegen bature ya taho ya ce wai wai za a biɗo mace yake yancinta bayan an gama tallata ta da talabijin duniya kowa ya gane ta an nakasa ki an nakasa ta an nakasa kowa gidanku wai zai zo ya biɗa muku yanci akwai yarinyar da an kawa haka ina yan matan cibok ɗin nan da aka ceto ai turawa sun ka wuce da wai za su yi su sa su makaranta ba sauran nan da an kai mai a ta yi cikin shege a barabawa lokacin a tahiru ruba fara to wannan ba sauran isra'ila ta ɗauki nauyin iliminta ‘yan barabawa wai an yi maka shari'a musulunci kisa turawa ba su yadda ba ‘yan mummara ko da an ka hama wallahi ta kai isra'ila wai can za a yi mata tarbiyya to bai hude tarbiyya gare balle ya maka tarbiyya saboda haka mita da banza akwai centa centa garin nan da aka ware na matan aure da ake iskanci da su duka muna da masaniya wa'annan centa centa don haka wannan yaro da ya zama ciyama argungu local kankan na san zai ga fitina nan gaba ba ya fashe giya ba ko ba ba bane da gani da yin aji wallahi za a yake shi wallahi za a yake shi tun da yanzu ya zo addini ya sa gaba indirectly wato shari'a musulunci ya ya mai argo wallahi za su yake na tabbata don haka suna bukata a yi miki addu'a amma su sassauta don ban ji daɗi ya ni ga abin a midiya irin wannan abu a cikin ake yi in ka yi shi a midiya wani kamiri na inugu ya gani shi kenan ya fara tunani yanzu ya da'a buraka a sassauta a dinga yi bisa hikima turawa sun riga sun yi ƙarfin mu dole sai an ji da dubara da hikima da shawarwari wasu abubuwa sai mun yi su a kirce kila ba ku da labarin sanda faransa ta ɗauke ni matsayar wanda zai ba ta shawara kai da gani ka sa abin da aka wata shekara aka yi doyan boko harin sun ce malin gari ɗaya muka yi dare shi in ba a sa shi cikin yan kwamitin sulhu ba ba mu barin yaki sai ɗan arzun guna murna a gero hayar da ya ta ba ku gane bala'in da a ciki ba wallahi tsala alheri ko guda babu ko guda sharri ne wallahi na ƙarfi kullum ne don haka dole sai ka san sharrin da sisar mutane sannan ku yi tsantsan da account su yan yahu yahu duk inda ba mu zato sun yi ilimi kuma daga talabijin ne aka koya musu wannan ilimi yana zaune ɗaya sai a kira shi a ce a samun ɗinki ya samu matsala eh, muna son ki ba mu bbm namba ɗinki da allah muna buƙatar ganin ki za mu taimaka miki da kuɗi za a ranta miki kuɗi yi sana'a za a yi kaza wallahi duk sharri mu abinda mu mutanen kawai muka saba da shi ni na manci sunan kihin nan ko gwando gwando wani kihi ne mai gara ce ko ko karaye ne dai a can da waye in ka ga kotuna biyarka muna yara yan mun je faɗa ga sana mun cikin ruwa muna faɗa ga gwando ya zo yana ta kewaye ta yaƙi muna ne ya haɗe mu jawo shi mu gashi ya kici sai ruwa ya mai suka cewa abin da ya ne wani karga abinci na da ɗarka ba ka ɗaya ba to ka yi hasa saboda ka zan takaita a nan suna roƙon ku ku tashi tsaye a ɗau matakai ba ku kaɗai ba mu mata abubuwan da sun shafe mu tashi tsaye ku ga cewa kyautata al'amura ci gaba da zuwa islamiyya ci gaba da karatu duk abu da ya lalace ana karatu ana abubuwa na addini ana roƙon Allah Allah zai kawo mana sauki a cikin al'amuran ba ni da akwai bayanai na tallafi da kuka bayar na yau da gobe na ci gaban wannan tafsiri mai yiwa shugaba zai zai jawabi kuma na sulaiman bawa amma dai na tabbatar da kuna kokari akwai hajiya mariya muhammad mera mar'atu saliha duk da ba kawo mini kwafe na waɗanda suka ciyar ba amma dai ana nan ana ta kokari ta hajiya mai mawai sun makansula da sauran mata duka insha Allah bayanai za su zo a kaɗan kaɗan insha Allah waye ɗauki na wani rediyo alai san ejiwa shi ya ɗauki nauyin wannan tafsiri da rediyo Allah ya mishi albarka Allah ya saka mishi da alkhairi kuma kamar yadda suka gani an samu na ruhuna an samu na intalok ba haka kuka san wurin nan ba a bara duka jarman kabi alhaji suleiman muhammad shi ya ɗauki wannan responsibility muna da roƙon ku addu'o'i ga manyan waɗanda suke taimaka mu addini kuma ku roƙi Allah ya nan da aka yi Allah shi ba masu son mu ba waɗanda muka so ba don so da yawa wanda kuka so ka kaɗa mai koya ka kawo wahala ba mai bakin ciki da kai iri amma mai son ka da inda yake to Allah ya ce sa a yi ta lafiya a tsari lafiya mun gode san ki da Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a mun tsara mun tsara ne masu rata da sai daga babban shirin mu wato shirin da ta da lafiya tsoro wanda ke cire kyara na lafiyar wasu kwanci kuma an ta da sabon suna na afirka da ke daya wani ke ila kaka da zarre suka ga irin hannun da ya fito muna wanda ke babu tunanin ma ya kuma wanda ya nuna cewa Allah ya ɗauki mu da shi wanda Allah ya ɗauke da ainihin kirki wato da kilar na abubuwan da faruwa suna musamman a duniyar turawa Allah ya ƙara da idan muka lura da abubuwan da ya da babu shakka wato waɗannan a wannan halitta ta turawa halitta ce wadda dama Allah ya ɗauke kuma

na hanyoyi na wata jikita sai yadda su ya da su ɗan samun a wannan wato ya zama kamar karantarwa da yi domin mu san su kuma mu san hanyoyin da za mu yi ta kawo wato muna fata wani da Allah wannan A abubuwa na karantar da mu sha a yanayin wani kuma ta samun ba bayan haka akwai wa wanda shi ne yanzu wanda zan ba za a tunanar da za a gaba da kallo waɗanda suka zo waɗanda a sha alamu a za a kasu da alaƙa da su malala da kaɗanɗe da raka daga ɗanɗe shek wato kuma ka abin da ya a tare da alama malam Muhammad Baza Allah ya saka shi da kai duk a haka ne annan karfa ta masallaci shek abaka gudu daga kuma da abaka gudu wato tsohon matsalar na kwallon Muhammad Baza ya Allah ya saka da ne, Allah ya yi da Allah ya kai ya da shi kabarin na fatariyar ƙasa da wannan kula da da kuma Allah ya zama. akwai tambaya ɗaya, kamar tambaya akwai abin wani ‘yan agaji mata. ‘yan mata, ‘yan don Allah duk wanda muka wa ba daidai ba muna da don Allah ya yanke mana kuma kuma in aka wanda muka wanda mana ba mu yanke kashin Allah ya nuna illa da mu da alheri Sarrafa daga dukiyar Rowan, kake mana da wata ya ta aiki da kan cewa, kamar yadda kuka saba, kamar yadda kuka saba, wato za a mace gaba da karan jasta maniyyata aikin hajji kuma za a fara bayan wannan lafiyar ana turki a makarantar gidan tafiya tsohon gidan tafiya wuri da ke jami'a ta wajen tafiya sannan da karfe goma sha biyu da a fara zuwa karfe biyu na rana أنا جاء في وانا ذاك الداعي ذاك كوس السلام عليكم أنا جاء أنا يعني جاء في وانا أنا جاء كان مطلع يعني لماذا قال لماذا قال لماذا قال لماذا قال لماذا قال لماذا قال لماذا قال Allah ya faɗi malam idan na a dukiyar su a cikin yaruwar su da biye Allah ya faɗa da a abu na farko kamar yadda ka faɗa Sheikh Muhammad Bello Bayawa rahimahullah ranar da yake son ya arzika wannan tafsir na mata ni kai na na ce miki anya kar mu je mu kullo da wani abun da zai zama wani fitina ya ce to na ganin ya kamata a bari a bari ya ce a'a sun da muna da islamiyya a tabbatar da shi ma tafsirin matan nan ka tabbata za ka iya ɗaukar control na tahiyar da shi bai zama mana cikin a lokacin nan ƙungiyoyi da yawa na argungu sun yi ta wa'azi suna tuka mutu yanzu duk ƙungiyoyi yanzu kowa na da tafsirin mata don haka ya sunanta alkhairi Allah shi mishi gafara Allah ya rike mishi ‘ya'yan shi a kan shirya da iyali. ina muku ta'aziyya kuma da tsohon hajiya maman jaja tare da ita da hajiya falga su ne mafi shekaru da hajiya kura cikin wannan ah, masallaci ta kowane bangare juma'a ce tafsiri ne muhadara ce ita wannan da dattijuwa Allah ya mata rasuwa kwanan baya Allah ce mata gafa kuma waɗanda Allah ya bar mana su hajiya falga su hajiya kura da su hajiya rajiyon bai da sauran da dattijan matanmu da suna Allah ya tsare su za su gama lahiya. Binda da ya shahi maraye lura ce wadda take da haɗari lura ce wadda take da nauyi don haka yasa asalin dukiya da duk damirin da ke cikin ƙur'ani na kula da marayi a kan maza ne idan wani dalili ya sa babu mazan da za su kula da marayi sai mace kamar da kike uwarsu kamar da ki sani in mai gida babansa ya rasu Allah ya riga ya daga mu kowa hake Ke Allah ya faɗi naki hake Allah ya faɗi hakke ƴaƴanki Allah ya faɗi hakke masu hakke in akwai irin uba da sauransu da uwa idan haka ta faru ki sani tahiya na kike cikin gona mai kaya dole sai an yi ta tafiya a san inda za a jefa kafa a tasa dukiyar maraye dukiya ce mai mugu-mugun haɗari amanar ta ya yi nauyi bisa ga na kidinafa yasa Allah kai tsaye ce ina lalina ya kulu na amma da ta ma? In inama ya akulona na batunihi nara maroko aya ma ta bari haka ne sai Allah ya kara gaba yace wasu yasa launa fadira kamar ba nara bace ita ma saboda haka kuma Allah yace wallahu ya alamu mufsida min almuslih Allah ya san waye rike dukiyar marayi don islahi daga kuma wanda shi kuma ya rike ta don Allah idan mutum ya ɗauki dukiyar maraya ya yi kasuwanci da ita don su samu riba in ta halaka shi ya halaka in sun girma lafiya an biya su babu kaddara ka riki dukiyar maraya kahin ya kai lokacin da allah ya tuwa ya saman hata idan balagun ha? in ananta minhum murshida ma da wadfa'u ilayhim amwal to wallahi in dukiyar nan ta halaka kahin su balaga to ke ke halaka ba dukiyar su ba su dukiyar su banki ake kai ta a aiki da takardu da rubutu da komai ranar da kuma za a ba su haƙƙinsu in sun balaga Allah kuma ya haramta a ba su dukiyar ba su yi hankali ba wala tu'tu sufaha amwalahum amwalakum mine ne, da Allah lakum iya. kar ku kuskura ku ba marayu an ce an kira su ha, domin aya tana nufin ko ya balaga sai in yana da wayo in bai da wayo yana cikin sufaha in kuma bai balaga ba to dama yana cikin sufaha don kurciya ba ta bari shi hankali don haka ma'anar aya tana nufin dukkan wanda bai san darajar dukiya ba akwai ma malaman da ke gani mai cin sigari bai kamata a bashi gado ne ba saboda bai san ciwon kai ne ba ba ko ne wani kai ba Allah a yi halin magana kici daga cikin dukiyarsu Allah ya yi waga magana a ƙarshen wannan aya man kana ganiyan falyasta a fi wa man kana faƙiran falya a kun bil ma'aru in dai mutum mai kula da marayi wato kalmar gani ma'ana biyu ga kalmar gani inna gina ginin nan kenan wanda Allah ya tura yana rike da maraya yawa Allah ya kame hannu ne daga taɓa ko titi a cikin dukiyar don an ce mai arziki ba ana nufin mai kuɗi ba a wanda Allah ya hore ma abin da zai shi a gidan shi shine gani don yadda muka ɗaukar gani ba haka ƙur'ani yake ɗaukar gani ba mafi yawa wanda kuma ke rike da maraye namiji ne ko mace amma babu abin da za a ci to ya ɗiba cikin dukiyarsu ya ciyar da su shi ma kan shi falya a kulbin ma'aro ya ɗan ɗiba ya ci daga cikin abincinsu amma sai Allah ke bil ma'aro na haɗari ke kalmar bil ma'aro babu bukiwa cikin dukiyar maraye babu sabon dunki cikin dukiyar marayi babu a yanka kashi da awaki da shanu a yi barge-barge cikin dukiyar marayi ma'aruf shi abin da zai kurar da yunwa ne kawai abin da zai sake da an rike da su ke ma baki da abinci ke ɗibi abincin su ke musu abinci abincin nan ya kamata ke ma ki ɗan ƙara malmalin tuwo ɗaya wanda shi ma za ki ciki ko shi don ki ji ƙarfin rikon amma ba ki sai heji ba ki sai makan ki heji ki sai umara ki sai hajji ki kyauta ki sadaka kin su wallahi haram kuma duk abin da za a yi sai an kafa shaida in naira ɗari biyar za ki ɗauka cikin dukiyar marayu to sai an bido shaidani masu adalci wani an bar mai miliyan goma ni ke kula da wannan miliyan goma yanzu ban da abinci a taimaka a yi min matsaya abincin da zai ishe su ga yini ni kuma idan ina samun kingi wanda ni ma zan ci amma ban da biyan gidan haya sai in ta kai la haula wala quwwata illa billah sai a bido alƙallai ko a bido musulmin ƙwarai su ware ɗaki ɗaya wanda za a zauna da su a ɗiba cikin kuɗin su a biya hayar wannan ɗaki a takaice dai bilma'aru ranar da za a ba su dukiyarsu kuma ka a ba su da ke da su ko da kai da su sai an kawo shaida an faɗi nawa an kaban ma kai ko nawa kan ba su wallahi sai sai an wace don haka lalura ce ta rubuce-rubuce da ne don haka karfe ɗaya ke hau dukiyar marawi ke ta harkar kiwar ki gada ma har da buki har da shiga mota a ce sakwato ana wani jiwa hannu Ko za ki gamu da ubangiji su bi hana wata Allah ba insha Allah za mu kuma a yanzu insha Allah za mu dama ga shugabanninmu na kungiyoyi na mata daban-daban a ɗaukar bakinsu وعلى التكفير وعلى الأصلاح لأن إن شاء الله تعالى جايته وتأتي أعمال محمد بيرع التي تراجع مع الصالحات ساعد على المبادئة Aku rukun baik. malam kuma baban shekaru malam shekaru ma kyautar da wa'azi a wannan shekara da kuma shekarar da ta gabata ana zama mayan da suke nan ɗan agaji mu mata jagorori na ƙungiyoyi iyayen mu mata da ke nan ƙannan mu 'ya'yanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna mai godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake kawo wannan shekara domin rufe wannan wa'azi mai tara albarka babu shakka duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsakari ya samu halartar wannan abubuwa ba karama alheri ba ne da shi da zama abubuwan ko malam muna kara godiyarmu bisa ga da tarihin ɗauka da hidimar da kai kasancewar da tura wata mata abu ce mai nauyi kwarai da gaske ba kowane malami na sassan a ce ya ce ya ja da tura mata ba saboda gaskiya sai an yi haƙuri kwarai da gaske muna ƙara jaddada godiyar mu ubangiji Allah ya saka maka da wani alheri dan takaitaccen bayani da zai yi shi zai yi bayani game da kungiyar musamman a tsariya kamar yadda kuka sani wannan kungiya samu yau ta samu shekara uku insha Allah wannan kungiyar samu ta samu asali ne da shigowar ta malama malama Khadija wadda ita ce national president samu ta zo ta yi bayani ta faɗa kan da mu game da larura da tsakanin marayu a nan cikin jifon Allah su ma'ana wa ta'ala muka dunkuma muka je gidan malam da jiro muka zauna da shi muka gabatar da waɗannan abubuwa an yi muhawara kwarai da gaske amma cikin jifon Allah su ma'ana wa ta'ala daga baya aka fito a bari ne a ɗanyi a ayyukan a idan kungiyar ta ta daure wuraren cikin shi mu Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan shekara mun samu nasarori kwarai da gaske kai tsaye dai ba a wuce wata biyu ba muka samu muka tallafa ma mata iyayen marayu kusan goma sha shida a yin sana'a aka koya musu sana'a a garin filin kuma aka zo aka ba su abin sana'a daga nan muka fasa ba cikin ayyukan mu muka yi dukkan makarantun nan da cikin wannan gari muka tantance marayunmu duka ce marayan da zai da uwa bai da uwa da wanda uwa ne da wanda zai da uwa da kuma mar'ansu domin mu samu bai fitaccen bayanin shin wani layi suka gayyana ciki cikin ikon Allah muka yi kundin mu na sama da marayi biyu cikin nan da garin tsaya a ɗan ba lokacin da aka samu matsala ta ruwa mun zagaya maka iyayen marayunmu kuma cikin jikon Allah ta mu tare da haɗin kan bai bar martaba da kuma manya-manyan mutanen da cikin gari masu ajiya hannun su kima sun sa hannu ƙwarai da gaske suna tallafa mana akai-akai mun zagaya mutane nan ta tafiyo sun samu rauni da gidajen su sun tallafa musu da abinci gwargwadon hali. lokacin da sallah ta zo mun ba sama da maraye dubu kusan maraye dubu ɗaya da ɗari takwas da sittin da wani abu muka ba su tara sallah a wannan shekara ɗin na farko mun zagaya har mun zubo na arhu alwasa ne lailaban gulmar sauwa da na ɗaya makamantar su mun zubo man da gwargwaron hajji mun zagaya haka kuma mun ba iyayen marayu sama da dubu abinci gwargwadon hali mun zagaya ƙarnuka su ke lantarki da dai hukumomin su ma ba abinci gwargwadon asusun da Allah ya famu. Haka kuma ɗaya daga cikin ɗawaniyar da ka ɗauka muna zagaya a makarantu ne muna tantance marayun waɗanda ba su da hali. Muna ɗinka musu uniform, manyan suna tallafawa muna kai koke ana ɗinka musu uniform da zaton makaranta da littattafai da duk sai kayan da yaro ke yi fara ɗaya na amfani da cikin iko Allah da ba ana uwa da ala mun ba kusan yaro ɗari biyu da saba'in da biyar wannan tallafin alhamdulillah ƙungiyar yamma ba ta tsaya a nan ba tare da samun haɗin kan shugabanmu shi ma cikin manyan mutanen magagara an rubuta Allah ya ɗauka ɗaukaka ya samu aikin shugabancin aikin yanzu ita maka aiki ya tallafa mana ya yi ya an mara da iyayen marayu da kuma marayu an da sana'o'i tsakanin uwan marayu da marayu da ma da sana'o'i kala wasu su an koya wasu mikin wasu sha'anin wasu sha'anin bayan da turarurka gwargwado kuma in sha Allah kusan kashi tamanin cikin ɗari sun lalace waɗannan sana'o'i da na'urar isa a gefe da tukori da makamantar kuma da yawan su halin da ake ciki suna nan sun dogara da wannan sana'a ya yi kudiri na da ta cewa an yi ta hanyar da za a tallafa musu da ajin sana'a amma kasancewa an ɗan samu tangar sai sun shiga aikin Allah bai kaddara ba amma cikin cikin Allah ta hana ko ta ada ba ko dan hali an ta tura ba kowa wani abu da aka amfani alhamdulillah in yau da kauce a nan ba haka kuma aka zagar wani shekara ita ma mun tallafa sama da maraye dubu biyu da sutura sallah iyayen marayu kuma mun tallafa sama da dubu kusan dubu ɗaya da ɗari bakwai da wani abu da abinci da za su ci gwargwaron hali haka kuma Muna da kaliyun yara idan yarinya ya ta samu matsala na rashi ana zuwa neman auren da amma saboda rashi kuma muna fitowa cikin sai ba za mu ga ba a auren da su akwai mutum marayu shirya da kungiyar mu ta sa hannu aka asalarta da auren kuma mun da wata mun tuku mun je gidan kusa da shi da mu a kai ko mun nuna maka gidan da cewa ku a kiyaye haka kuma muna fantsama cikin lalurorin barayi da iyalai idan an tauye musu haƙƙin su na gadi ƙungiyar mu tana da suna riko da dadewa in ma kotu zai kai ka ga ta zai ga barayi da cewa ka ga dai an ɓato musu haƙƙoƙin su gwagwaran hali ƙungiyar mu ba ta tsaya a kan ba ta fantsama game da harakokin na danna haƙƙin barayi musamman wannan abubuwan da suka shigo yanzu misalin cin ala kamar fyaɗe da Mafi akasarin lokuta duk lokacin da muka samu labarin cewa an ci zarafin ‘ya'yan makwarayi muna fito lalito muna zuwa kotu mu bi mu ga cewa an fito musu da hakokin su hali. Alhamdulillah akwai lokacin da muka zauna tare da marayun muka yi liyafa muka zauna muka ci abinci. Muka faɗakar da su da illoli da matsalolin da duniya take ciki yanzu sannan da yi musu gargaɗi da makamantar su sun ji daɗi ƙwarai da gaske mun nuna musu ‘ya'ya ne masu gada ƙwarai ƙwarai da gaske kusan sun fahimci sauran waɗanda ake iyaye gata idan an duba tarihin saboda in an duba tarihin ƙwarai da mutu kuma sai aka sayi marayu so da yawa muna zagayawa a kai a kai muna ɗan binciko mun yi ba da tare miki a kan masu hazara saboda ni saboda miki sauran da yi don su yi karatu kuma mun yi ba da tare miki da yaran da ke zuwa makaranta shi ya sa mafi akasarin kwallafin da muke bai muna zagaya a makarantu ne mu karɓo da wuce irin gida tantance su da kanmu saboda ba mutum mu kai a rai a ragai-ragai cikin anguwanni idan sun gaba da kuɗi cewa duk ya sun sanadi a makarantu suke to wannan zai ƙara ƙarfafa ma mara ƙarfi gwiwa da su ga makaranta. Kusan korewar iyaye na aiki mara za mu yi bayanin cewa ko ma abu da yake suka nan kowa na da dama idan yana da wata matsala ya rika ta da yawa akai akai sai ya gabatar mada da ita insha Allah muna shiga gwargwadon halin mu. halin da ake ciki da su muna da makarantun ne guda muna da makaranta ɗaya a garin a alubu muna da ɗaya a cikin gwazari mun gudu da cikin gwazari an fara karatu halin da ake ciki ma jiya aka rufe kamfani mana cikin ciko ana zuwa da wata ala da tafsirin wani mamatan cikin anguwar ta gwazari kuma har da karawar su matan anguwar a cikin makarantar suka taruwa a yi sallar tarawih da makamantar idan mana nan mun buɗe mana koya farayi da sana'o'i na tela da makamantar kuma muna nan muna hasashe na muna da suke mu kasa yaran farayi waɗanda ba su da kowa domin mu gabatar da su kira. Mun riga gwargwadon hali na tanadi abubuwan da ya kamata. Akwai manyan da sun sadakar da kansu sun tallafa mana da abubuwa da dama waɗanda mana a janaretin sun kuɗi da wurin hidimar cin abincin su idan mun kawo halin da ake ciki da su da ana duk wanda ya san akwai wani malari ta kayyararre wanda bai da uwa bai da uwa bai da ɗan Sai da kowa yana yawo a kowa da Allah ya kawo mana ire-iren su na muka wasa da su don muna son mu sa su cikin wannan ne za mu ɗauke ta tare ne akwai abubuwa da dama zan zo da zai kawo ba bai iya ɗaukowa irin hidimomin da suke a marayu gwargwaron hali alhamdulillah suna ƙara da kira da mata yan uwa da ku dure ku daure da tarihin marayu ya fi ya fi abin da gare da su mata musamman waɗanda aka fi zuwa ana barin su da hannu so da yawa ce ka ga idan mace ciki ya ta mutu ta bar ta ta bar ƴaƴan da ke da aka yi da zaman da ta yi da abin da zaman ɗana kowa ne don Allah ku ji tsoron Allah mu riƙe yaran nan amana duk inda suke duk inda ta ɗauki da tarihin marayu Allah ba zai bar kafa ba ku kina da kallon da kan da manzon Allah subhanahu ana ta'ala da sai Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce cewa da shi da marayu hakki haka suke gobe saboda haka kowanne a yi tsaye sa da ji daɗi da ji ƙarin ruwa da tsakanin marayu ko ba hanya ta ganin da ke da muhammad ko da salamun masu daɗi da makamantar wasu ne zai sa ɗan da ɗan shiga ni shawarwari idan akwai baraya shi ma dan Allah ta kula da shi ina roƙon Allah ta bani wanda Allah ya saka ma kowa da alheri kuma Allah ya ba mu iko ta mu da barayi da gwada hali da gida wanda buƙatoci ma alheri mun gode Allah ya ba ka da a gaskiya Allah ya gafarta magabatanki Allah ya ji kan musamman mai martaba sarki muhammad mera na ya bar muke a shi da kuma ya ɗanki na ya sa ku gama lafiya wannan gaskiya kaɗan da ne cikin alheri mar'atu saliha wadda ita ke shugabancin wannan ƙungiya. tana da membobi wanda ba sai an tsaya duk an karanto su ba Allah ya sanar ma kowa da alkhairi shi to Allah ya kama muku kuma Allah ya taka muku da alkhairi gaskiya a da suka mallaka yanzu cikin shekara da uku ya ba karamin abu ba kuma suna da kulotai filaye daban-daban a gefe waɗanda lokaci ne zai bada da su ga me za su muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi akwai martaba sarkin kan argungu ya dalilin haka ya ba wannan kungiya muhimmanci kwarai da gaske dama na sha faɗa cewa sarkin kabi hannu da yawa wace kungiya ma kusan tana ɗauka a washi dan kungiyar tana saboda tallafi da taimakawa akwai da haya shi ma ya sami hannun ga wannan kungiya a Dr. Nasiru Ladan a yi hakuri ba lokacin da zan iya kawo su duka kowa dai Allah ya saka mutu da haihu. Allah kuma ya karfafe su da wannan aiki Allah ba zai sun ya sha kuma tun da kuna hidima marayu kuma Allah shi muku hidima da kan shi da duk waɗanda suke taimaka muku na.

masu jawabi gaba su ta kai ta sau da yanzu a Aka masu jawabi su ta ta da suwan gaji duk da da'awa sha'awa wata hajiya ta ji wanda shugabanci a jarabi da lafiya

an ma ba mutum da shi ba ya jawo gida daga nesa kuma ya samu damar shigowa don ƙara tunatar da mu Allah ko wura mai wani ala ya sa ka mutu da mutunta a yi kuma muna ƙara ne ba mu biya mu da kasu zena da mun ba mu ka mu gayyata kuma ta zo Allah ta ka da wani jikin a

abin da kuke kira a kawo da shi za ku da da'awa za a kai na akwai hankali akwai tunanin shi wannan ana kawo ido za mu yi mutane da zai ta, sai a samu a da da'awa kamar yadda ya kamata a kanar da mutane ke da hukunci a cikin da gane da tafiyar da za a yi muna ba da Allah wani ke saka kowa da alheri Ah, gaskiya wannan magana suna tasiri kwarai mun Allah ya da za mu kira ta mai masa godiya da Zainab ah, mai dakin mai girma gwamnan kebi da mai to abubakar a cikin ba hudu kan ware lokaci na musamman na hidima in abu ya shafi matan wannan masallaci tana samun gaba-gaba da kacewa ta zo ta taimaka Allah ya kara masa albarka ya gafarta wa iyayenta muna godiya a ziyara jiwon bai mumin din da'awa ba na mantuwa da mai gidanku sai dai ina roƙo Allah ya mishi gafa Allah ya yi sai ta uku sai kuma a gajiyar shekara ke wato ajiya a umar wadda wadda ta fi suna wadda kuma sha Allah ta ta kamar yi a wannan ba ajiya a cikin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da Faɗa mutu cewa, ƙungiyar ɗanka ɗan ita da ƙarƙashin jagorancin a shek mana abin da za yanzu akwai ƙungiya ta mata da ta usunna da yake wasu basan da akwai ta ba to akwai ta sai kuma akwai ta dokan fannin al'umma kuma suna nan sun fara ta da'awa ƙauyuka har sun fara kafa islamiyoyi insha Allah nan cikin ta mun kafa islamiyya wajen takwas ƙarƙashin wannan ƙungiya ta isa wa suna. Kuma muna zuwa da awa cikin ƙauyuka muna gabatar da mata muna nuna musu da aka addini tun daga tsarki har arwata da sauran abubuwan da aka ya sarwata. Dan mun gane cewa matan mu suna da ɗauki wurin yin ibada a matsayin an ce ma aikin aiki da tafi mace da aka wanka ko da aka arwata musamman da sani ba. da aka yi da mun da haka nan sai muka ba wannan bangare muhimmai kuma in sha Allah Allah ya shiga ciki duk auren da muka kai so ɗaya muka kai so biyu za mu samu waɗanda muka karantar karantarwa sun yi yaƙen ala su su ko su gaba da karantar da wasu da haka ina muna fatar mata mu shigo mu yi aikin sunna tare tunda dai nan cikin arzikin bukatanan da ka sunna musamman mu kawai mu karfafa wannan kungiya ta matar suna sai ya zama mun iya abubuwan addinin mu insha Allah saboda za zamu zama da madajan mu da za mu sarki da iyan mu da za mu bauta a Allah dan ubangiji subhanahu wa ta yake ta sani kamin ta bauta ne da haka wannan kungiya insha Allah warawa na kai ba san inda za ta tsaya ba insha Allah Allah ya taimaka mun gode Allah ya saka muku da alkhairi wannan ba shakka kungiya ce ta sunna Jigwe, Nigeria, my branch album the local government. Allah ya kama mu gaba ɗaya Allah ya kuma a ba ba yanzu tana iya kama farauniya hannun Thank الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا بني بني عالمنا يا ناس يا iyana mata maza da mata da mata malamai na ya kalle ya jikoki

har kusa da hizba har kusa eh, kuma a da'awa har kusa da mar'atul zalika da sauran ƙungiyoyi alhamdulillah kowa ya saka rawa irin tashi hizba ma ta yi irin tasa Ba an yi lokacin da ta san kowane sarki da nasu za a yi an yi lokacin da hizba ta saka rawa cikin ƙasa an hau da gabar kan mai kuma tare da ƙauyen bayan alhaji Isma'il da Muhammad yi Allah ya ta mishi da aiki. Mun taɓa zuwa ya ba mu kaya aure na bakin biyar. Ya taɓa jira na yake da mutu a yi ɗari uku na aka samu matan da ba su da suna da ɗaki ba su da ajiyar aure. Kuma mun yi wa ba su wa. Kuma ya taɓa ba mu ɗin ma ga marayu. kuma na taɓa zuwa ya fara buhu ko sha bakwai ya ce raba marayu don ƙudurin mutane da ƙudurin sosai za a rage ba shi da yake kuma mun taɓa zuwa na kai da ya wadda ba ta da uwa ba ta da uba da an ka tsinke mu ita ya ba ta kuɗi da buhu uku da ko ha a ji ya kama da kungiya kuma mata ku yi hankali ina ba ka kuɗi wallahi ta jiya ba yau ta ba mata na iske wuri yadda aka zato abin da aka yi mu domin kuma abin da muka samu gobe da ba a shi in muna da ni an ba mu sa wani hankali muna zuwa gidajen mutane muna fara muna kaskantar da karo muna fara amma ne gidan ya fare na taɓa zuwa gidajen ɗan ne ko ta nake a yi na kasar zuwa ne shi ya kasar ke sai hajji na kuma ke kasar wa in ke da wata hanyar da na ke yi kuma fara na ke wata ya fara ko ta matan nan ba ta ko abin da za ta ci matan nan ne sai da an ba shi akwai sauran matan da ni zuwa inda suke jijice da hajji an hanci ne da ta zuka aiki da za ta kare ta wani wani sai gidan da ta fara yin haka kun zuka ba wasu mutafi su mu wasu mutafi su na ƙasar da mu wasu mutafi shi mana kuɗe da ɗan gudun hijira to don haka ya da ya da wanda ne duka an ba shi haka mana ƙarfi kuma muna nan muna yi an kai mana yan mata rizba sun sani ga sani na ina aje da ta uku rana kuma suna nema ba mai ba ko ne da saboda Allah da kai kuma ba ta zauna gida na da kuma an kawo da dangar da ba ta da uwa ba ta da uba ba ta da kafa uwa ba ta da kafa uwa wannan ta zauna gida na sai da mun na ta aure